من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko dai muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana muna uku ga wata ko? Hmm? ko yan uwa ba a riƙe ba biyar abin ya tafi da yawa kenan to mu ce biyar ga wata ko <clears throat> shida ga wata sanarwa ta sarkin musulmi eh to yau muna shida ga watan uku watan rabi'il awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyar ko wancan ɗaya wata shi yau yana da ashirin ko ɗaya eh? to ashirin da ɗaya ga watan tara shekara ta nawa ta dubu biyu da ashirin da uku <clears throat> allah tabaraka wa ta'ala cikin sa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu zarar gifari <clears throat> da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun littafin a tarbiyyatu alaman haji ahli sunnati wal jama'a ko to yan uwa idan ba a mance ba mun tsaya ne darasi na saba'in da tara za mu tashi akan darasi na tamanin daidai masu wannan irin littafin za mu tashi shafi na ɗari kenan masu irin wannan tsohon bugu shafi na ɗari an gani? to muna na akan bagi an ya tarabba shabul muslim alal khushunati war rujula ya dace a tarbiyyantu matashi <clears throat> wato alal khushuna akan kyankyani da kuma rujula da mazantaka ma'ana khushuna shine rayuwa wanda ba shi ke ce kadaran haka ne go shine khushuna kada mutum ya wuce iyaka shine wato khushuna din rayuwa wadda mutum zai dan zama akwai nau'in yankwana a tare da shi ya dan ne. wata rana ba dan bai da takalmi ba a ga yana tafiya a ƙasa ai sunna ce ta manzan Allah wata rana a ga yana saka rigar da ba mai tsada ba amma kullum riga mai tsada a'a wata rana mutum ya riƙa yana mai yana ainihin juyawa to dai aiwa matashi wannan tarbiyya wa rujula da tarbiyya ta mazantaka ya zama mai dauriya ba wani abu bane mazantaka face dauriya ko fada ake wanda ya daure a buga ya buga a buga ya buga shike kai labari ba wai karfi bane juriya ne mutum ya tsaya aitai wannan juriya muna da bukatar ta a yanzu kan ba mu da juriya katin zaɓe mutum zai je idan ya ga mutum ashirin sun riga shi zuwa sai ya ce bari ya je ya dawo waɗancan kuma su ba za su je su dawo ba eh, ko ba ka ba ranar zaɓe da ya ga an yi yawa yaushe za a zo kaina bari kawai in tafi ƙuri'a ta ɗaya mai za ta canja ƙuri'a ɗaya malam ba wasa ba ce ba wasa ba ce watar ko wattarifa da barin wadaƙa ko da barin jin daɗi da wadaƙa sai dai a yi haƙuri da yanayin na san an fahimta ko nisatar jin daɗi da wadaƙa e ko ka ce morewa ko ka ce holewa aiwa matashi tarbiyya ya zama yana da ƙyanƙeni da kamewa yana da mazantaka da haƙuri da juriya ya zama ya guji attana'um wa tarifa jin daɗi da wadaƙa an mu'adh ibn jabalin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam wannan matashi mu'azu dan jabal Allah ya ƙara masa yadda ya ce lalle manzon Allah lamma ba'afa bihi ilal yaman lokacin da annabi ya aike shi ƙasar yaman limami alkali kuma gwamna limami alƙali kuma gwamna ai bai daɗe ba shekarun ba yawa sarakuna su ne limamai yanzu da sarakuna suka mai da kansu jahilai za a ga sarki sai turanci amma na banza bai san addini ba wannan yana daga cikin dalilin da ya sa ake wulaƙanta sarakuna nan ba daraja nan ba daraja wannan sarki sadusun da kake gani ko da dai yanayinsa dan bidi'a ne da wasu kwaba da maganganun da yake yi iliminsa bai kai ba amma dai za ka yaba masa cewa yana da ɗan wani haske a ilimi ko ba haka ba don haka za ga ya ɗan fi sauran kan gado idan zai yi magana zai iya yin mukaddima mai kyau a cikin sarakuna ɗari goma ba su iya mukaddima ana ganewa ba su iyawa me yasa saboda an gwada musu cewa in an yi karatun addini wulakanta ake ba a samu komi don haka za ga sarki ya je kasashen duniya ya yi boko zalla dan boko ne zalla a ɗauki jagorancin al'umma a bashi ɗan hatsaniya 'yar kaɗan da bata kai ta kawo ba ta zo gabansa ta ilimi ƙarshe sai kama zagin malaman sunna ku yan tada fitina ne me yasa ka faɗa abin da ake fitina alhali bai gane abin da ake magana ba kwata-kwata don ba ya da ma'aunin da zai gane haka nan yake kawai tunkunsa yadda ya mai da kansa don haka ba zai gane ba sai dai zagi malamai jama'a muna ganewa ai kaga yanzu wannan da nake misali mana sarki sanusin ai ana ɗauko maganganunsa ana ma wancan abul fasadi abin nan menene da shi hujja da shi eh, ko ba haka ba ana ɗauka mai hujja da shi shi ya san abin da yake faɗi so don haka dole zama an kiyaye wannan gwamna ne yanzu muna magana kan gwamna limami alkali kuma duk manzon Allah ya naɗa shi malamai suka ce yana da shekara goma sha tara mu ɗauka ma ashirin <clears throat> yanzu ɗan shekara ashirin sai game ƙwarai kuwa sai iya game tiktok to ai gara yanzu tiktok ɗin ma da sauƙi. tun tunda ana samun karatu yanzu tiktok sai kai scrolling karatu eh, ka ga abu goma bakwai karatu ne koko ni ne nake gefen karatun yau <laughs> eh yauwa amma dai tiktok din nan wato yadda saƙo ke isa ta tiktok yanzu ina gaina yana gaba da kowace saha kowace kafa eh saƙon kuma na alheri da na me to Allah ka haɗa mu da na alheri. ka nesa ta mu da na sharrin lokacin da manzon Allah ya aiki mu'azu dan jabal ƙasar yaman kala ya ce iyaka wa tana'um annabi ya ce ka shedinka da ni'imtuwa ka shedinka da jin daɗi fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin bayin Allah na kwarai ba waɗanda suke sake wa jin daɗi akala bane an gane magana bayin Allah na kwarai ba su sake wa rayuwar jin daɗi akala yau ya musulmi suke sakewa rayuwar jin daɗi akala ya zama ba a son wahala malam fa yau mun kai lokacin da hannayenmu da na matanmu ba bambanci ko ba ka muke ba namiji za ka ji hannun shi lugui-lugui kamar mangwaro ba haka muke ba kai da ka gaisa da wani kasan namiji ne eh. Eh, ko ba haka ba amma malam a zauna kawai sai jin daɗi ni da ban san wannan ba sai daga baya akwai wuri da aka tanada da manya-manyan 'yan mata kawai wuri ne da ake wa mutum masaji eh. a garin nan fa mutum ya je ya zauna daga shi sai ɗan karamin wando na ciki hmm. mace ta rinka jagwalgwala shi wai tana mai tausa eh. kuma yana sallah <laughs> ba ku gane ba a nan abuja namiji ya je ya zauna daga shi sai ɗan dan pant mace tana mai tausa wai namiji ne ya zauna yana mabiyin manzan Allah amma ana ana latsa yatsunsa wai nan duk tausa ake wai ana to wanda ake latsa yatsansa malam za a ya kare addinin manzan Allah ai kaga wannan ya riga ya tafi an yi asara wannan sai dai wani ko ba ga ba yauwa to kaji abin ya zo kusa eh to ai daga baya ma ina bincike aka ce ai akwai na maza da suke wa mata ƙato kawai ɗirkeken ƙato mace musulma ta aje hijabi da komi daga ita sai wata 'yan riga mai kama da babu ta zauna namiji ya jagwalgwala ta tas wannan kuma ta ɗau kuɗi ta bashi kuma masu yawa kai malam idan baka share masallaci ba ai gidan giya ma za ka share ko ba haka ba kai wai waɗannan mutanen su ne mabiyan manzan Allah to bari ka ji su waye mabiya manzan Allah ya ce iyaka wata na'om ka shedinka a hirɗinka da nutsewa cikin jin daɗi fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imi bayin Allah na kwarai ba masu nutsewa ba ne cikin jin daɗi wana bi umama an samu daga bi umama Allah ya ƙara masa yadda yake cewa zukira ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana labari ko ana magana aka taɓo almajiran manzan Allah almajiran manzan Allah aka taɓo su inda hu a wurinsa haka ne ko to sai kawo hadisi wannan kalmar duniya ɗin ina shakka ba ta aure an ce inda hu duniya ko ko ana ambaton duniya a wurin shi sai dai ko inda aka ce ko zukira inda hu duniya to sai dai zai hau a haka an ambaci duniya a wurinsa a wurin habban manzan Allah an fahimta ko annabi yana wajen sahabbai suka ambaci duniya sai kamar ga magana annabi mu karanta ita ce muhim yake cewa ala ala tasma'un annabi yace ce ba ku ji ba ku saurara innal bazazata min al iman yankwana yana daga cikin imani yankwana a ga mutum ya zama wani ɗan yanayi wata rana a ganka cewa yau duniya ta dan buge ka ana ganewa shine dalilin wannan azumin da ake na nafila duk mutumin da yake ƙiyamun laili yana yawan azumin nafila da wuya ka gan shi mulmul kuma ku gane ba bulbul dai shi yasa a tarihin manzan Allah ba a taɓa samu annabi ya ƙoshi mulmul ƙoshi sau uku a rana ba amma mu sai mu ƙoshi biyar Eh? karatun da muka samu shine muna rayuwa don mu ci abinci amma asalin karatun yadda yake muna cin abinci don mu rayu mu bauta wa Allah wannan shine asalin karatun wato mun fahimci karatun ne a kaikaice dalilin da ya sa Allah ya halatta mana cin abinci don mu samu ƙwarin gwiwar bautan Allah kun gane dalilin mu samu ƙwarin gwiwa mai. bautar Allah amma ba muna rayuwa bane khassisan kawai kadai muna rayuwa don mu ci shi yasa zaka ga mafi yawa al'amuran mu sun fi tafiya gefen ci da sha koya kake gani mutane sun fi bai da hankali kan siyo abinci a gidajensu fiye da biyan kuɗin makarantar islamiyya mutum ba a taɓa kwana da yunwa a gidansa ba a wata kullum an ci sau uku a rana amma bai biya kuɗin islamiyya ba wata shida yana ba ɗansa karatu mummuna cewa ka sani fa abinci ya fi addini ka gane karatu. a aikace abinci na gaba da addini ce sa ka gaba ne ma wasa da abinci nake maka wasa da karatu addini sai an koro ka in biya yaro ko baka mai karatun ba haka baro baro abinda kake nuna masa kenan ba ran da aka ce yau ba abinci a gidan amma kuma ba a biya kuɗin makaranta ba yanzu wane ne fi daraja yanzu akwai cikin 'ya'yanmu da ni kaina ne magana waɗanda ba su san cewa karatun boko ya fi na addini daraja ba akwai cikinmu wanda ba a san haka ba ba daɗi karatun ko warin wuce ko ku ba ku gane ba ne ‘ya'yanmu sun tabbatar mun nuna musu a aikace karatun boko ya fi na addini daraja hada ni ciki fa ai karatu ne gaba daya tsumagiya ce ta kan me ko ko mu yi wa kanmu ƙarya eh <clears throat> mu gida kanmu kan ƙarya yaro zai je makarantar boko an dafa mai indomi eh, ko ba ka ba an wanke mai riga an goge takalmi da safa an ɗauko ni kwando an sa mai indomi da ayaba ba haka ake yi ba ana lallashinsa da ɗan biskit da ruwa zai je islamiyya ana bin shi da gudu ana kwalla da shi <laughs> ko ba haka eh? tun daga nan ka rusa abin da zai yi yadda ya tsani abin da kake mai haka zai tsani malamin islamiyya haka zai tsani karatun islamiyya in banda Allah Allah ne da tuni mun cire addini a zukatan 'ya'yanmu da kanmu ba tare da mun sani ba wannan ga waɗanda ma 'ya'yan na zuwa makaranta kenan <coughs> ko ba haka ba saboda cin amana ɗazu nake nake interview da wasu yara na wuce ga su 'yan matasa da wuya in sun wuce shekara sha biyu zuwa ƙasa kai ya sunanka ya faɗa su hudu kowane na tambayi sunan baban shi ya faɗa kuma kowa na san baban me yasa ba ku je makarantar boko ba wallahi gaba ɗaya suka ce ba a samu ba ba a samu a makaranta ba kaga wannan zalunci ne cin amana ne dole su rika zuwa yawon bola wata rana su ga tukuban mai nama su ɓaɓɓalle ta sa a buhu ko ba haka ba su wuce wajen mai shayi dan kaskon da yake shayi da su hada sa a buhu tun suna karamar sata har su koma babba ko ba haka ba ana kallo wannan zalunci ne ya kai uba wannan cin amana ne ba haka kuka yi da Allah ba wannan karatun bokon dole ne yanzu dole ne wannan bokon da kake gani a yanzu dai dole ne saboda darura ce asiriya zamani ya tilastar da shi ya zama dole don kawai yaro ya rayu bai karama ya rayu da mutunci yau a ce ba ka da boko nan kwata-kwata ɗib kake to malam to dan yi wani karatu malam Hassan bude karatun da yake ina ga ɗazu an sanar da limanci biyu limanci biyu ana neman wanda zai je nema kuma ina sanar da ku sharaɗinsu na farko limamin ya zama ƙwararre a turanci ɗazun na aka sanar Kwararre a turanci <laughs> eh ya zama iya turanci sosai sannan kuma ana son matashi ba a son kuma wanda ya tara 'ya'ya da yawa <laughs> haka ne malam yawa da yake ba ni kadai ba ne <laughs> wallahi malam ni kadai a zuciya yana cewa Allah ka rufa mana asiri wannan akwai wulakancin da ya wuce wannan wannan wulakanci ne addini fa ana sa kaliman don dan ka iya turanci ba a tambayar tauhidi ba a tambayar aƙida ba a tambayar ƙur'ani sharuɗan annabi don an ajiye su yanzu wannan turanci shine sharuɗul asasi eh, ko ba haka ba haka ake yi ni wannan amin shi ya fi a ƙirga. a zaunar da ni a ce can you introduce yourself in english <laughs> eh? wai wanda shi ne liman kai ka san nan wurin ina aiko shi yasa an ɗauki kara da kiyashi ba sani ba da dama eh, ko ba gaba saboda so ake ka introducing kanka in english <laughs> Allah ya gyara zuciyarmu wannan karatun zamanin wajibi ne karka ɗauke shi da wasa amma bai kai na addini daraja ba babu ko shakka uba ya kyala ɗa bai sa shi makaranta ba yara irin hakan nan kamar wannan irin waɗannan wannan zalunci ne zalunci ne yaron nan nan gaba zai ga cewa ka raunata shi bai iya tafiya da tsarekunsa da ya shigo ciki sai ji shi ƙasa yake tun nan ka sanya mishi me yana jin kaskanci amma idan shi ma ya zama duk abin da aka iya a zamaninsa ya iya sai ya tafi da kowa mai kafada da kafada ana ganewa da haka mu muna cikin masu fahimta boko wajibi ne a yi karatun boko in dai ga hali wajibi ne wannan mu fahimtar mu ce haka Allah shi ne mafi sani wal bazazatu hiya ba hay'a bazaza din da kaji an ce wato kishiya ne na kwalliya shine rasasatul hay'a wato ba na so in sunfata abin da datti a ɗan ga mutum a ɗan ya mutsi ana ganewa ya zama kana da wata yarya matsatsar riga wata rana ka sako ta ai ka gaina daga cikin hikima da aka ce a zo aikin haji akwai inda duk kudin ka ran da a ran nan ba daki ake kwana ba a fili zaka kwana shugaban kasa na wata kasa gwamnoni sanatoci kowa da farar riga a wannan filin yana shan iska ba haka ake yi ba sannan a taru a filin arafa in ba a ce maka wannan shine wane ba to domin Allah ya nuna mana shi ne Allah mu ne bayi kuma duk ɗaya muke ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum har zuwa ƙarshe jama'a muna ganewa so don haka shine rasasatul hay'a wakila aka ce alkashafa kashafa shine daga at Shi shine wannan yankwanewa din nan an samu daga abdullahi ibn buraida anna rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah rahala ila fudalata Ibn ubaidin ya je wajen fudala dan ubaid wa huwa bi misra yana misra faqadima alaihi ya je wajensa faqala ya ce ama inni lam atika za'iran lam atika za'iran ba na zo maka ziyara bane walakin ni sami'tu rasulullahi ko sami'tu ana wa anta hadithan min rasulillahi ni da kai mun ji wani hadisi a wajen manzan Allah rajautu an ya kuna inda ka minhu ilmu ina fatan kana da wani ƙarin ilimi ko basira ko fahimta akan wancan hadisin da ni da kai muka ji daga annabi ya ce wa huwa ƙala ya ce kaza wa kaza sai karanta masa hadisin ƙala ya ce famali araka sha'asan kaga zuba magana hadisin ake ba ko ga mahallu shahid famali araka sha'asan wa anta amirul ardi kana gwamna amma dube ka a yamutse wani irin gwamna ne kai a yamutse ana ganewa kana gwamnan gari kuma ga ka a yamutse kala ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa ka ganni haka saboda manzan Allah kana yanhana an kathirin minal irfad annabi yana hana mu da yawa daga cikin wadaka mafi yawan wadaka da holewa annabi yana hana mu kuma holewa ka lura ta take ana ganewa wancan aya azhabtum tayyibatikum fi hayatikum duniya za a ce kun tafi yadda duk kun cinye ku a duniya azhabtum tayyibatikum fi hayatikum duniya fi kuma duniya atun biha kun ji daɗi kaga jin daɗi kaga nutsewa cikin jin daɗi yana da haɗari atun biha sai daga ƙarshe ya aka ƙare fal Zauna a zabal hudu. shi ya sa da ake magana akan su fir'auna idan ka ji alƙur'ani an ce ni'imatun da kasara to wannan ni'ima ce da za ka roƙi Allah ya baka amma da kaga an sa fataha na'amatun to bala'i ne ana ganewa Allah ya ce wa na'amatin kanu fiha fakihin kam taraku min jannatin eh wa uyun haka ne sai ce mai wa zuru'in wa makamin karim sai ce wa na'amatin ana ganewa Allah ya ce da yawa da muka wargaza taron nasu taraku min jannatin wa uyun suka mutu suka watse suka bar lambu-lambu gadin-gadin wurin hutawa da suka kashe kuɗi don su huta to duniya gidanka ne bare ka huta ajiye ka aka kuma za a cire karar da aka so ko ba haka ba Allah ya ce taraku eh, abin wato jannatin wa uyun sai ce wa zuru'in da shuke-shuke fulawa iri-iri wa makamin karim kai da matsayi na daraja gadaje na jin daɗi ɗakuna na morewa wurare na hutawa wa makamin karim sai ce wa na'amatin da wata ni'ima kanu fiha wanda suke wadaƙa a cikinta suna yadda suka ga dama shine nufi ha fakihin. Allah ce kazalika wa ha ƙauman akharina wa'annan mu'minan Allah ce haka muka gadan ma wasu mutane da wahala wasu ko yanzu ka lura da duniya wanda ya wahala tara ta ba shi ke more ta ba ka gama wahala a tara duniya ka kai hamsin da biyar sittin ba ka jin daɗin jima'i ba ka jin daɗin abinci ba ka jin daɗin bacci kawai abin da ya dace da kai shine kabari waɗanda za su ji daɗin dukiya suna baya ko kuwa ka duba ka lura ka gani waɗanda suka tara dukiya daban yau misali ka kalli gwamnonin najeriya wanda suke warwasan mukami suke warwasan samun a ba su mukamin minista wannan yana so ya zama sanata duka kuɗi ne bai ƙoshi ba yake so ya ƙara wanda yake da su ma fitina ce gare shi ranar lahira bai iya jin daɗinsa a duniya bai iya amfana da su amma yana so ya samu mukami ya ƙara tara wasu ƙarshe babu wani amfanin da zai yi ana ganewa sai dai a ce wane ya mutu ya bar me ya bar kuɗi billions trillion kaza yanzu haka ake ciki don haka idan Allah ya ce na'ama to ka kaga wato wata ni'ima ce da bata amfani wanda yake cikinta ba Allah ya tsare mu to shi yasa ce annabi ya kasance yana hana mu da yawa daga cikin wadaƙa da muke yi ina ga wa yake da suna ne wannan ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah na'imu dan masa'udi ne ko to ban dai kama sunan shi baƙila wani ya jiya abin ina amma mahallin shahid shakawa ta yawa a kansa yana can yana gwamna umar ya tura shi gwamna a himsa sai da ya shekara guda cur bai aiko ko kabo headquarter ba ko sisi bai aiko ba duk kudin da aka samu zai kashe wa talakawa a yi aikin gyaran ƙasa sai da aka shekara to duk kirkinka duk muminancinka wasu sai sun kai sararka ana ta kai ƙararsa ana ta kai ƙararsa da kai ƙara ya yawa mala an dade ana gulma a ni don kana dan izala ka kai gulma ta ko ka dame ni ne eh ni da ka ganni zaune ku kun sani ta kama sai mu faɗi sunan mutum yan izalar da suka kai gulma ta sama ban san iyaka ba wallahi kuma kullum muna gode wa Allah in Allah bai sanya ka cikin wanda ake baka sadaka ba sai ka gode wa Allah ba ba haka ba bare ka je ka ce a toshe sadakar da ake ba wai duk karatun da ake yi sai ya balli iya inda yake gidan na ya kuskure maimakon ni ya gaya mun sai je ya gaya shugabanni wai an ce maka ko an kora a ciki zan koru ne ba ba koru za a kora mutu a sunna iyaka abin da za a yi kenan fa ko ba haka ba wannan gulmar taka tsohuwar yayi ce an dare ana yi a je a kai gulmar wane a kai wane a tattara sharrinsa kada a kai kuma mutum ya ganka ya rungume ka kamar mumini ba abin da ya fi daɗi rin ka gano muna hukimala ya gan ka kuma ya rika wani ma in yana maka sallama da tajwidi amma munafiki ne cikakke mai annamimanci shi sa ko da na yi karatu ina wa 'yan uwana 'yan izala wai don wani dan dariƙa ya ɗauka yana hujja da shi na ruwa da shi matsalar shi can ta ishe shi mu ma nan ta mata ishe mu gara mu muna iya gawa juna gaskiya saboda a cikin sunna ba rufa rufa an gane ai ba wanda mutum ya shiga dan izala fa ya zama ɗari bisa ɗari na kwarai a'a ba ai ba sharadi bane ƙungiya ce ta wazi. kana ciki baka ciki in kana sunna muna tare in dai kana sunna wanda ita ce fahimtar mutum farko kuma a haka muke to irin wannan gulma ce aka yi ta kawo wannan sahabin wajen umar dan khattabi aka yi ta kawo shi sai ya aika mai wasiƙa cewa duk abin da yake in wasiƙan nan ta iso ya baro jihar shi ya zo madina almajirin manzan Allah ake magana annabi ya mai tarbiyya saƙo na isan mashi ya kamo hanya ya daɗe bai zo ba tun daga siriya har madina ƙasa da umar ɗan kaɗa ya gan shi kaca-kaca ba takalmin kirki ba hular kirki ba rigar kirki babu abinci bai kan abin hawa sa'id ko ya tambaye shi ya ce me ya same ka ya aka yi haka ya ce ana bi khair lafiya nake baka gani ba amirul mumin kallon ka gani lafiya ya gan shi a yankwane ya gan shi a rame ka yi gwamna ka rame sai musulunci ka yi gwamna ka yi bulbul sai demokaradiyya yar bala'i eh, eh? ko yanzu ka kalli buhari da yake mulki da yanzu da ya sauka eh yanzu da ya sauka eh, ko ba ka ba ai mu ba mu hasa faɗe wallahi eh shi wannan da ya zo zuwa gaɗa fara miƙe ba eh ah, ba a laukashe zo ba ko ba ka ba ka ya fara miƙewa kudin al'umma ne za a taima hidima da su a kyale su da yunwa da talauci shi kuma tsarin musulunci ba haka yake ba yana gwada maka ka fifita waninka a karan kanka ba haka musulunci yake ba malam wannan sahabin ya zo a yamutse gaban umar dan khattabi me ya same ka haka na ganka a yamutse kana gwamna ya ce lafiya lau nake ya kai sarkin musulmi idan ka lura ma za ka ga har ma jaka gare ni ta abinci ga jakata ba abin da ke ciki sai kanzo da 'yan tarkaci ga kuma jakar ruwa sulke na binna na ruwa menene matsala shi tambaya yake an ga matsala a tare da shi yana tambaya mai matsala ya ce alam ta jillaka dabbatan buha? yanzu kai ko da raƙumin da zaka hau baka samu ba sai ce ai ni ban da shi kana gwamna ya ce bai da raƙumin da zai hau ya ce alam yi duka su ba su baka raƙumin da zaka hau ba kana gwamnan su ya ce lam yi ni wa ana lam as'alhum su ba su ga ya dace su bani ba ni kuma ban roƙe su ba kuna ganewa izzatun nafs izzatun nafsi ba su bani ba ni kuma ban roƙe shi don haka na taho daga siriya zuwa madina ƙasa umar ɗan khattab ya ce ya allah ka azurta ni da 'ya'ya irin waɗannan asta'inu bihim ala a amalin musulmi waɗanda zan yi gwamnatin musulunci da su duk gwamnatin da zaka kafa kowane suna zaka sa mata in dai da mutanen wofi zaka yi ta ba za a ga kokarin ka ba yace ina zan samu 'ya'ya irin waɗannan waɗanda zan yi amfani da su gwamnatin musulunci ta kahu domin wannan ɗa ya cika ɗa ya kai ɗa ya tarbiyyantu hannun manzan Allah jama'a muna ganewa to fa wannan shine karatun ya kwaba gaba wallahi yanzu da mun ga daman cin kuɗin masallaci kawai aya za mu nemo mu kare kanmu mu ci kuɗi ba haka ba ne eh na yi magana mutum ya ce wai aiki yake musulunci in dai da aiki ke sa a bada kuɗi kai da ɗan agaji ya fi aiki eh? kai da ɗan agaji ya fi aiki ta ba kuna fahimta wato ba daidai ba ne mu kara barna ba daidai ba ne kawai kuskure kuskure ne mu gyara mu tafi eh waɗannan da yanzu ai su ne radiyallahu anhu ko kai dai ba wanda ya ce radiyallahu anka waɗannan ne radiyallahu anhu ko to ga yadda suke ba su bani ba ni ban roƙe su ba eh, an gama kai Allah ya gyara zuciyarmu to don haka ga babban malami zai mana bayani akan me ake nufi da wancan irfat din ko imamul khattabi ya ce wal irfatu ko wal irfatu al-iktharu min zina annabi ya kasance yana hana mu yawan kwalliya Ka kaga namiji ya koma kama budurwa eh sai yawan kwalliya wata dalluk ga ma karatun ya zo da shafe-shafe a ce namiji yana da man shafawa ya kai guda tara iri-iri yau ya shafa wannan ya ga kyalkyalin bai mai ba wai akwai man da ake shafawa an ga hadari dan duhu-duhu akwai man da ake shafawa an ana rana <laughs> ikon Allah wallahi malam namiji musulmi koma kamar karuwa ita ce ya shafe-shafe abinda ake nufi da irfat in nan shine al-iktharu min zina yawan kwalliya nan yawan kwalliya riga wando ina ne nake wannan karatun ba za mu daina wannan karatun ba misali yanzu a ce riga da malin malin riga da wando da hula da malin malin sai a duba a ga shigar taka bata wuce dubu hamsin ba zuwa dubu ɗari a wannan zamanin ba wanda zai ce ka cika ko ba haka ba amma a ce kana da shadda ita karan kanta shadda ta kai dubu ɗari biyar eh? naira dubu ɗari biyar hular kanka da takalminka da komai an haɗa ka ci miliyan guda kuna ganewa sai ka zo ka zauna ka ce a yi taimako wanda kake maganan nan ɗan duniya ne ya san duniya ya alamu na zahirar min hayatin duniya ya fi ka sanin duniya zai ce ah inda wannan da gaske yake a yi taimako ai shi zai fara ko ba haka ba ina ga maka malamai ne suke haka ba daidai ba ne kowa yake yi ba daidai wuce iyaka ne a rago yauwa wani lokaci ana gasa waya ce maka wane tun da ramadana ya kama ko yake bai canja riga ba riga yau ta yau tafsirin yau daban kuma kowace sabuwa ce ba a taba sa ta ba ba a taba ganin shi da ita ba wannan burgewa ne karatunka muka zo na ji ba riga ka muke kallo ba wannan ita ce gaskiya ko da ba ta da daɗi Allah ya ji kan albani ka da sa albani ka ka samu kuɗi ya riga ka samu kuɗi amma shi albani da ya samu kuɗi ya kafa makaranta ana ganewa rigar da za a gani a jikin albani ba wata bace ba a ce baya kwalliya ba amma ko shi albani na saurare da yawa ya yi magana kan wannan kuma ka je ka duba manyan malamai na duniya duk wanda za ka ɗauko ka ɗauko ba fadan ana ce maka saka riga haramun bane kana kawo kulman harrama zinatallahi idan mutum ya kawo ayan nan shi yake kawo wani nake jin kunya kusan dalili abinda kake so ka ce sahabban nan yanzu wannan sahabin da aka gan haka bai karanta wannan aya ba bai haddace ta ba abdullahi dan masa'udu ya ce ma min ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lamu haithu nazalat wa fima nazalat babu wata aya cikin qur'ani face na san inda ta sauka kuma akan me ta sauka so abdullahi dan abbas turjuman alquran duk ba su fahimci ayan nan ba sai kai wai in za ka zama dan duniya ba za ka zama dan duniya sak ba sai ka jawo ayin qur'ani a'a zama dan duniya ka kawai zama dan duniyar ka ka rika ragewa kun san mun ce karatu tarbiyya ko tarbiyya ba daɗi na koma wancan littafin shi ma bai daɗi ba mun dawo nan shi ma bai daɗi ba sai da in bari za a yi wallahi eh shi dai aikar imamul khattabi shi ke fasara ya ce al-iksaru min zina yawan kwalliya dalluk, da yawan shafe-shafe wattadahun da yawan mai ba shi ne ba can yawan yawan mulka mulka jiki a mulka jiki da mai nan ma yawan shafa mai sai ya ce wattarjil da yawan tsifa ai ta tsefe gashi ai ta tsefe geme wani hawi zalika da abin da ya kama da wannan min amrin nas abin da mutane suke yi fa'amara bil qasdi fi zalika kun gane magana sai annabi ya yi umarni da a takaita a yi me tsaka-tsakiya bilkasdi tsaka-tsakiya yanzu wannan rigar da take jikina ba zan iya burge matata da ita ba? eh? me matsalar rigar nan? ba su kuna bayanta ba yanzu don allah na rigar ba ta ba? kila a ta da dinki da komi a ce da kai dubu ashirin amma sai a je a siyo wata shadda a ce maka yadi ɗaya dubu ɗari a sai yadi goma miliyan ɗaya a je a ɗinka ta da aiki ya kamata wani ya saka amma banda malami wani ya sa banda malami sau da abin da za ka faɗa mutane suna kallon ka Allah ya ji kan Malam Ahmad ba dan ya mutu ba yana nan da ransa wani abun na kasa fahimta shi malam ahmad adam algarkawi kuma karka ce ba kudin karkashin shi kudi na gaske na gaske ko zuwa na gida na gaya muku na ga an sai gidaje miliyan talatin talatin da yawa duk za a rushe su koma filin idi akwai abin da ba a hana mutum ya yi ba ba wanda ya hana malami jin daɗi ka sha shayi da waidan kwai ka samu lafiyar da awa murya ta buɗe ba matsala ko ba haka ba amma abin da ake so a rika takaitawa abin yana wuce iyaka yana yawa yana yawa dole sai mun gyara jama'a ana fahimta domin nan ana magana ne na ai duk ɗalibai ne mu ko to karatu ya zo kanmu ƙarshe in ka samu wanda ya iya sa hula ya ɗinka yadin alawayo ya goge shi tas in ya fi ka iya sa hula malam sai ya fi ka burgewa kuma sauran kuɗin a yawa musulunci aiki bai yiwuwa a ce a jikin malami akwai rigan miliyan ɗaya kuma yana da ita guda biyar ko goma amma ga ƙauyuka kuma kusa da gari ana son a biya malamai dubu hamsin dubu ɗari su karantar ya gagara kaga ya nuna shi ma ba da gaske yake ba kun fahimci matsalar shi ma kiran da yake ba da gaske ba ne idan yanzu misali ni ina laifi dan ina aikata wannan laifin a ce misali ni inda nake yanzu karamar hukuma ta nina shugaban malamai a wurin kamar yadda suka ce sai ya zama na ina laifi idan aka zo sai a tsallake laifi na dan na zama bala'i da eh, kuna fahimta sai a ce kar a faɗi wannan laifin don kada a ɓata mai rai ko ka ce da ni ake to dama da wa ake da Allah ya yi magana ya ce a bar za, don Allah da wa yake to idan da mu Allah yake in karatu ya sai a yi mai sai a faɗa mana duk wanda ya taɓa zuwa wurin malam zai gaya maka wannan shaida da nake faɗa maka zai gaya maka duk da na zauna wurin malam yau kawai in tashi in je gida ga malam Hassan ya daɗe a wurin zaune duk karatun da aka yi yau zaka ɗauka da kai aiki da ka zauna yau ka ji karatun yau yadda ka san wani ya zo ya kawo maganar ka kuma ba wanda ya kawo kai ka isa ka kai wa malam magana wani ka isa in ka isa ka je kai wayanda suke da lokacin ɗaukan maganar magulmata su ka je ka kai musu amma can ka je ka gwada tambaya fa na zo yi an tambaye ni na kasa da ya ce kai bari zan tambayo malam a cikin tambayar matar ta ce min yan uwanta ba mutanen kirki ba ne sai na ce to gabata malam baiwa allah nan ta ce yan uwan nata ba mutanen kirki ba ya ce dakata kai kai nan mutumin kirki ne ita ɗin mutumin kirki ce ni nan mutumin kirki ne faɗi matsalar kawai ka wuce in dai kirki ake magana to rufe magana yanzu wannan za ka yi mai gulma duk wanda ka gana kawo magulma gulma shi ma mai sunan shi magulmaci ko kuwa ga inda ba iya kai gulma wallahi baka isa ba ka ɗauko gulma wani ka kawo malam baka isa ba wani kawai ka to ya ana karatu ya ambaci sunan wani kala ya ce wasu mutane da suke ta yin kaza kaza yana faɗan abin da suke yi a kanmu da kuma da'awar da ake yi sai wani ce ai su wane ne ai ko da mala yadda sa ya fi minti talatin a kan shi gobe zai kara wato akwai abin da in za mu yi muhimmin za mu ba aji shi fa addini ko ka ba Allah ko ka bari wani ya bi <laughs> ko ba haka yake ba Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Gero Argungu ka je ka duba hotunansa da yanayin masirar da'awa wallahi malam sai ka koma ga Allah wani lokaci Allah ke gwada kai waye idan kai na Allah ne in dai na Allah ne kai to malam akwai gabar da za a kai Allah ya gwada kai na shi ne duk wanda ya kalli rasuwan malam shagiro da yadda aka yi jana'izarsa da yadda al'amura suka gudana malam ya san wannan sai dai mu ƙara mishi da fatan alkhairi ana ganewa abin da ya bayyana a zahiri wala uzaki alallahi ahada amma dai tabbas aina abin nan shak bello yabo ya ce addu'ar da na ji ana masa sai ne burin ina ma da ni ne na mutu kuma wallahi da gaske yake ina ma da ni ne na mutu kai wa Allah aiki ka gani zai barka wa ƙuli'imalu fasayar fasayarallahu amalakum ku yi aikin to kaga dai wannan karatu bai da daɗi amma dole mu je shi mu je gaba yace fa mara bil qasd fi zalika wa laysa ma'anahu tarku tahara ba ana nufin ka daina tsarki ba ka zauna dagaja dagaja duk baki goro duk baki a'a wa tanzif ba ana nufin ka daina tsafta ba a'a fa inna taharata wannan nazafata min ah, min ad-dini tsarki da tsafta yana daga cikin addini ka zama tsaf amma fa wuce iyaka to al'amari ne da aka ɗauko daga kafirai kun fahimci bambanci wuce iyaka wurin kwalliya kuma kowaye yake yi kowaye ba daidai ne ba a rago ana bayanta a rago to kaji wani ya ce ma akwai hula ɗaya dubu ɗari biyar ni da ban taɓa gani ba gani ma ban taɓa yi ba ina laifin dubu ashirin ko talatin eh? a'a hular dubu ashirin ba ka yi kwalliya da ita eh zuwa dubu talatin an ɗan matsa hamsin kai ba gwamna ba ne ko ba haka ba kai ba gwamna ba ne wuce iyaka a komi bai yi ba ka sa hular dubu talatin ko hamsin sauran kudin kai sadaka masallaci na bukata kawala doktor budair muhammad budair ko ma malkhasuhu talhis na magana ya ce fatalabati sunnatul mutahara bi ta'awudi ala takashuf sunnar manzon Allah sai ta nemi mu rika yin takashuf wato rayuwa ta taka tsantsan ta yankwana li'anna al-mutakalliba fi tarafi wan na'imi mutumin da yake jijjuyawa cikin jin daɗi cikin ni'ima inda ma ya kabaru haka ne ko lokacin da ya girma yastarsilu fi tarafi wal malazzat haka ne in ban karanta daidai ba ana duba yastarsilu fitarafi wal malazan haka za ka ga mutum ya tsufa amma ya nitse cikin wadaka da jin daɗi fa da'ima da'iman tariqa sahal Kullum za ka ga sauƙi yake nema Kullum yana neman me yana neman sauƙi. yanzu wannan da ya taho a ƙasa almajirin manzan Allah wanda ne misali da shi ba kuɗin gwamnati in yanzu ne mutum zai kawo aya halatta wa kanshi kuɗin ya ce a tun da aikin gwamnati nake kawai a sa kuɗi a siyo kaza ka sai kawo aya ko ka da kanshi zai halatta wa kanshi amma yana taka tsantsan yanzu ka ga a lahira da bai da kes ko ba haka ba bai da matsala kuma a haka aka tafi a ƙasa ba wai ana cewa yanzu sai ka yi tafiya a ƙasa ba ba wanda ya faɗa haka amma ana son kowane zamani a riƙa takaitawa ko ba gaskiya ba a riƙa takaitawa wuce iyaka wurin jin daɗi musamman ga almajiri to hujja ce game ga waɗanda suke eh, masu ƙin Allah su ta suka addini a wani lokaci na misali da motar miliyan goma hawa motar miliyan goma da can ne fa shekara kamar biyar baya na misali na ce mutum ya hau motar miliyan goma me zai hana ka sai ka sai motar miliyan biyar miliyan biyar ka gina islamiyya wani ƙauye eh ɗaya ɗaya kake jin malami ya gina islamiyya kun gane da wuya ka ji malami ya gina islamiyya malamin addini sai ɗaya ɗaya wayanda suke yi daban shi kawai mai faɗa ne a wancan lokaci ne misali da motar miliyan goma duk da yanzu a yau motar miliyan goma ba wata motar kirki ce ba can ana ganewa ba mutum da ya hau motar miliyan goma a yau bai wuce iyaka ba to amma tsakani ga Allah akwai yanayin da za a so malami ya yi taka tsantsan wani ya kawo min hujja wai yanzu ana kashe malamai su rika sayan me sunan motar nan da ba a harbinta eh to kai da ka karanta cewa rai idza jaa ajaluha fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu Allah ji kammala albani ai kaga in ya tashi karatu a bi shi a yi kaza a ta ya ce kowa ya daina kare shi ran da Allah ya sa mutum zai bar duniya ran nan zai bar duniya ana ganewa wallahi ko ba a kashe shi ba wallahi bai kwana wallahi ba zai kwana ba tunda mai idza ajal wuha ne fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdim mu ga wa kanmu gaskiya sai a waye gari mutum kullum yana zaben gidan sauki wala yumkinu an ba sa'ab ba zai yadda ya hau wahala ba akwai wanda zaka manta da shi dan izala ne sai an zo wa'azin birni sai kaga ashe ma yana ma da mukami wa'azi zaya cikin gari amma inda wahala take wa'azi a daji a ƙauye ba zai je ba akwai wanda tijo ya rasu muna ce masa mala ibrahim kurosha can wajen mu yake sun fi shekara talatin a garin nan yana gaya mana masu garin ma ce lokacin a hannun suka musulunta wasu da yawa masu suka jawo suka kira aka zo aka musu shayi kaga ai magana ba yau ba ce wallahi bawan Allah nan ina da mota golf haka za mu je marabar Kaduna can nomadic kawu cikin dare wani lokaci ukun dare muke dawowa da shi gida kwanan nan ya rasu duka daga bai wuce wata uku ba ko cikin ramadan haka za mu dawo karfe ukun dare an tafi da'awa wanda shine aikin nan ya zala da'awa kuma lokacin da za mu tafi da yamma fa kafin mu kai sai taran dare ta yi ba mu kai ba saboda daji ne kuma haka za mu shiga a yi karatu kuma a tashi kuma mu sake bugo wannan dajin cikin dare sai dai kukan tsuntsaye kuma a sake dawowa gida ma wasu ba ka gane 'yan izala ne sai an zo a birni ko ba haka ba mu gaya kanmu gaskiya babu san wahala yanzu ba mu san wahala ba mu zuwa wa'azi muna da rauni in ba wa'azi an kawo shi masallacin ku ba sai mu ce ki zuwa Allah ya ba mu iko mu gyara ku kaji ka san ita gaskiya ba ta da daɗi wa kada ya harubu min al mas'uliyati da yawa zaka samu yana gudun nauyi yana gudun wahala da an ce ga aikin wahala wa'azi wurin wurin wahala sai ya ki zuwa eh ko ba gaba ka ce kai ne shugaban malamai amma ba ganka a wa'azi ba ka ce kai ne shugaban kungiya ba a ganka a wa'azi ba ka ce kai ne liman ba a ganka wurin da'awa ba ka ce kai ne kaza idan mutum ya saba da jin daɗi wa kada ya harbu minal mas'uliyya yana iya gujewa responsibility me za a kira shi eh tsayawa wajibinsa ya tsere masa ya ki tsayawa wa yajbunu inda liqa'il a'ada mutum yakan iya yi wato ji tsoro lokacin da za a kafsa da makiya bal kada ya firro fi ma'arikar rijal kai zai yi wa ana yaƙi maza da maza ya gudu malam kana namiji ana yaƙi ka gudu ina nan wani karatun ba a faɗin shi a nan da sai dai in yi kurman baki akwai wani alaran ma har yanzu ina ganin sa a ido na mu da muke unguwannin da kafirai suke da rinjaye a wancan lokacin ana ɗauki ba daɗi su kora mu nan mu kora su nan su kuma wancan unguwan musulmi zalla malam alaraman nan in ka ganshi sai ya tuna maka da zamanin sahabbai haka yi wata irin shiga alaraman mu fa na kungiya a ba ayoyin jihadi kaɗai ba karantawa ba mun gan su ƙarara a nan haka ya ɗebo tawagan matasa ya tunkaro wurin na namu da ƙarfinsu da ƙarfinmu ƙarfin Allah muka danna waɗancan ana gane waye haka ya danno da runduna to kaji ai ka gaida ake yi ai sai an zo ranar karatu za a gane karatu na yake ai kaga wannan Allah ta'ala ya kawo mai yau mai yanfa'u sadiqina eh. <laughs> ko ba haka ba ana san kun gane kurmin bakin ko ko sai na yi baro baro kowa ya gane wannan ɗokin da ya kawo to fa harbi ake yi da bindiga harbawa ake shigowa yake shi da jama'arsa harbawa ake shigowa ake nan kuma tun da mun ga can ga abin da ke faruwa to mu ma nan sai muka ce ayi mai a danna eh ayi anil yamini wa anil shimali da haka Allah ya kawo nasa wa in istansarukum fid dini eh wa wa in rukun idan suka nemi taimakon ku ku yi mai Allah ce dole ku kai musu doki dole yanzu idan da rago ne fa za a yi haka idan ya taya mu gudu <laughs> haka za a yi kaga mutum ya gudu a wajen yaƙi wa zalika li annahu nasha'a nasha'atan layyina dan ya tashi tashi na jin daɗi tariya wato ɗanyen tashi ya tashi ga yanan kwatal ga mutum kamar biredi la rujulata fiha wala kushuna ba mazantaka babu kuma kaushi wala sabra fiha wala musabara ba haƙuri ba dagewa wal ummatu allati tansha'u jilan na'iman duk al'ummar da ta taso da generation ɗan jin daɗi indomi generation ana ganewa jilan na'iman la yasluhu li shada'idil haya ba za su iya tunkara wahalar rayuwa ba yanzu ka duba ka gani sana'u tsakani ga Allah mu ne gaba ko mu ne baya a sana'a eh wallahi a nan zan jinjina wa al'ummar jihar filato mutanen jihar filato musulmai malam sun fidda mu kunya sana'ar hannu matasan jihar filato ba inda aka basu a baya hatta a garin nan matasan jihar Filato sana'ar hannu su ne gyaran mota su ne fanalbita su ne aiki daban-daban sun iya kuma sun kware in sun yi zaka san sun yi haka ake so kuma kaga wani duk sakamakon karantarwa izala ko ba haka ba ku shiga sana'a ku shiga sana'a amma mutum ya taso sai cin abinci wani yake cewa marun nasimi ya jira kaddaihi wa lamsul hariri hidimi banana wato idan iska mai laushi ya wuce wato ya jirahu kaddaihi yakan ji wa kuncinsa ciwo idan mutu ya lalace ko iska ce ta wuce sai ya ji kamar iskan nan ta ji mai ciwo a <laughs> gane sannan walamsul harir shafar alhariri shine yadi mafi laushi to amma shi saboda lalacewa in ya shafi alhariri yudumi bananahu sai ya tsusa su yin jini an gane magana iyakan me eh wannan abin da ake faɗa dole a zama mazaji ila yanzu ban san me na baro a baya ba mai ya ake ciki amma mu wallahi babu wanda bai iya taekwondo ba ba wanda bai iya karate ba ana ganewa kuma idan aka haɗa ka da wani in baka dage ba sai zubar da kai a wurin a zuba maka ruwa wallahi tun muna da sauran yarinta na san malam ya kai black belt aje gona ka kama kuyya ba za ka riga shi ba aje girbi ba za ka riga shi ba a zo ginin masallaci ya fi ka yawan diga a zo aiki ya bada bulo kuna fahimta a zo a zauna ya bada ilimi a yau da zaka ce malam eh mutum nawa ka karantar littafi ba wa'azi ba fa a'a ka zauna ku sauke littafi mutum nawa ka san ka karantar ko aljanna zaka bashi bai iya fadi ɗalibansa a burkina faso sun zama limamai manya-manyan malaman ƙasa su ne a mali su ne a nijar su ne a kamaru inda ba ka tsammani jama'a muna ganewa amma idan ba an ce maka wannan ba ne malam kai mutum nawa zai wuce malam sai in an gaya maka wannan shi ne malam sai ka yadda shi ne na shi ke ce lafiya muka ce lafiya da mun zo gaishe shi yau amma wallahi da muka ce zuwa kai da muka imanin mu wani abin sai ka je wallahi wani abin sai ka shi yasa haɗuwa da wasu mutane na san ina wa malam bayani nan malam bai san shi ba Sheikh azamfari ina mashi bayani malam ya haɗa mutane mota biyu irin 18 sitan nan mota biyu daga kwana takwas aka yi sati guda aka je aka yi a wurin saboda wani abun ya wuce kai wa'azi inda mutum zai gani ya fi ana ganewa ba fa zamanin sahabbai yake ba yanzu yake dan karkace a wancan zamanin sahabbai a'a karkai cuwa-cuwa ga mutum yana yin daidai ba wani zamanin sahabbai in za ka yi addini kawai ka yi ni abin da ban so kullum shine in ban iya abu in yadda ban iya ba ne amma kar in ce ba wanda zai iya kuma matsala shine ce ba wanda zai iya a'a ni ne ban iyawa amma akwai wanda za su iya in dai ba an faɗa maka malam ba kuma haka za a je gona haka kuma za a dawo haka kuma za a yi duk abin da za a haka za a yi shi malam ai wasu sun ji daɗin rayuwarsu ko ba haka ba sun ji daɗin rayuwa an yi magana wani ya ce wai wai domin malami na ne eh haka ai ka sai ana nema a siyasantar da addini ai ba jam'iyya ya tsaya bare ka ce na jifa mai kuri'a ko ba haka ba ba jam'iyya ba ce magana ce ake ta mai ta addinin Allah in banda na goge wani bidiyo da na tura mana sai da ne awa ɗaya ina ɗauka bidiyo ɗalibai ba su ƙari ba an tashi eh, na tsaya na kafe waya haka ina ɗauka matan nan suna wucewa ba aka gane mata aure ba a gane budurwa wucewa suke wannan fa hanya ɗaya ne wasu sun yi nan a lokacin da wasu gidajen suna can ƙasa su kuma sun yi can wasu sun yi gabas wasu sun yi yamma wasu sun yi kudu can wasu sun yi arewa to wai kai ne za a yi rigima da kai a masallaci a rika yin islamiyya ko ka a rika yi a'a mu duk wanda zai islamiyya sai ya nemi izinin mu kai kuma awa limamin naka da kake takama yana ba da sallah masallacin a ina ya fito ma daga islamiyya ba in ba islamiyya ba ina amfanin masallacin wai ana ce a karatun qur'ani a masallaci mun tana cewa sai an nemi izini shi to ka hana karanta qur'ani shugaban masu izini ni a nan garin in na zo na gana wani abu a garin nan mamaki nake yi wallahi la'azim mamaki nake kuma wanda yake yin abun sai ga musulmi ne kuma a halin sunna idan arne ya hana addini ban mamaki dama ai makin addini ne amma kana musulmi kana intima'i zuwa ga sunna ka ce ba za a yi kaza ba sai an nemi izininka ko ku a'a sai ka yarda wanda inda cancanta ake bi kujerar da kake kai da baka hawanta ko ba haka bane in cancanta ake bi ba ka da cancanta baka fi kowa kyan fuska ba sannan ba ka da karatu ko ba haka ba in cancanta za a bi ba za ma ka hauta ba bare har yi wa mutane wannan bakin ikon naka